ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حقيقة قارون يا kasance daga cikin mutanen annabi Musa amma sai ya musu girman kai mun ba shi taskokin dukiya waɗanda ɗaukar makullansu yana yin nauyi ga mutane masu ƙarfi yayin da mutanensa suka ce masa kar kai farin ciki irin na alfahari don lalle Allah baya son masu farin ciki na alfahari yana fushi da su kuma ya azabta su akan haka